Ƙungiyar mai sunan Conseil de la Resistance pour la République CRR a takaice an ayyana ta a matsayin ƙungiyar siyasa mai fafutukar tabbatar da doka da oda don maido da aiki da kundin tsarin mulkin ƙasa tare da maida shugaba Muhammad Bazoum kan mukaminsa bayan juyin mulkin da Janar Chani ya jagoranta a ranar 26 ga watan Yulin 2023 kamar yadda kakakinta Abdulmuni Usman ya mana ƙarin bayani. Mu ne muka sa wannan sabon kwamiti na fafitikar kare martaba jamhuriya da demokrasiya a Nijar cikin jagorancin Malam Risa Agbula. gwagwarmaye da muke cami za mu yi ta cikin hanyar demokrasiya kinda ana zancen a sulhu community international tana nan tana neman ta sa soji su koma gefe eh, shugaban kasa ya kama aikin shi ya ci gaba da aikin shi a maido demokrasiya Risa Agbula wanda ke rike da mukamin minista mai cikakken iko ministar jeta a gwamnatin shugaba Muhammad Bazum na kan wata tafiya a ƙetare a ranar da sojoji suka yi juyin mulki. A washe garin faruwar wannan al'amari ya yi barazanar ɗaukar mukamai ta hanyar wani sautin harsan abzinanci da aka yada a kafafen sada zumunta. To a cewar kakakin kungiyar ta CRR suna jiran ganin yadda za ta kaya a yunkurin da kungiyar sai yawo ta sa gaba kafin yanke shawarar karshe. Muna jiran aikin da za su yi wa'innan eh, community international da ECOWAS da abokanmu duka da suke kasashen waje. Ba wanda ya zaɓe ka, ba wanda ya tambaye ka, ka hito, ka share mutane wa'inda demokrasiya ne ta aza su. Ba wa a ana kallo. da mu da 'yan ƙasa wanda ba mu yarda da wannan abu ba dukkan mu za mu taru mu tabbatar da wannan abu ba ƙare cikin ƙasar da. Da yake mai da martani dangane da kafa wannan kungiya wani ɗan asalin yankin arewacin Nijar shugaban jam'iyyar PNPD a kalkasa ƙasa Intinikar Alasan ya ce bai yi mamakin jin irin wannan barazana daga wajen Risa Bula ba. Dukkanin wakilai na eh, eh, eh, buzaye da na larabawa sun yi tir Allah wadda da wannan maganar da ya yi e kuma ba su yarda da ita ba saboda wanga ta waye da kaga yayi bai yi ta ba dan demokrasiya ba bai yi ta dan wani abu ba ya yi ta ne saboda riba kanshi saboda kenan ya ga an yi kudeta yanzu yana so ya yi ma sojawa barazana da cewa shi zai yi tawaye bindigogi zai ɗauka saboda sojawa su sa shi ministar. Tuni dai wasu shugabannin al'umma suka fara jan hankulan ɓangarori akan buƙatar warware wannan sabuwar dambarwa cikin ruwan sanyi. Dr. Hassan Malam Gamkale masanin dokokin shari'ar musulunci ne. Muna fata 'yan an biɗe gaba na Risa Bula a matsayin shi na ɗan siyasa an kai mai tayi shi ka gudunmuwa shiga ƙasa to na imanin za a samu nasara gare shi general ya iza mai mutane a nemi sulhu da shi abinda muke fata risin bula ya dibi Nijar su kuma sojoji su dibi ƙasa kashi ɗauki ƙyan siyasa abokan gabansu su ma ƙyan siyasa kar su ɗauki sojoji abokan gabansu. Mun nemi jin matsayin majalisar CNSP ta hanyar jami'inta ta hanyar jami'inta mai kula da hulɗa da 'yan jarida sai dai haƙa bata cimma ruwa ba. a wani abin da ke da alaka da takaddamar da ta samo asali daga juyin mulkin na 26 ga watan Yuli. Kasashen Mali da Burkina Faso sun aike da wasiƙa wa shugabar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield a kan buƙatar ta tsawata don kaucewa amfani da ƙarfin soja a wannan rikici da suka ce za iya warwarewa cikin ruwan sanyi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.